This is at the request of President Buhari, who asked us to help the Nigerian government improve its press operation itself. Jakadan Amurka a nan Najeriya kenan, ambasada James F. Entwistle ke bude taron da ofishin jakadancin Amurka tare da haɗin gwiwar ƙungiyar 'yan jaridun Najeriya suka shirya wa masu magana da yawan ɓangarori da hukumomin gwamnati a nan Abuja. jakadan na Amurka ya ce spokespersons workshops like this and others taron bita ga masu magana da yawan hukumomin gwamnati irin wannan da sauran al'amura dangogin wannan din ka iya zaburar da su don kambaba alakar su da Najeriya. long with Ambassador James F. N. Tistil ya ce, Indeed, I find that one of the most challenging things when you're speaking on behalf of your government. Babban kalubale shine magana a madadin gwamnati. Ya ce wani kalubalen kuma shine tabbatar da an yi la'akari da saƙon da ake son isarwa. da halin da sauran bangarori da ma'aikatan gwamnati ke ciki. Coordinated your message with every other part of the government. Na tambayi kakakin fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ko ta yaya yake fahimtar wannan taro? Gyara ake so a yi akan yadda ake faɗakarwa da ya tarkar labarai da ya shafi gwamnati. Mu a nan Najeriya ai kwakwa muke ta yi saboda hannun hagu bai san abin da hannun dama yi tsakanin ma'aikatu na gwamnati ba su san me ake yi a cikin ofisoshi manya kamar fadar gwamnati da kuma sauran ma'aikatu ba. Saboda haka kowa yana yin sa idan ka duba yadda su waɗannan da suka zo su koya mana aikin nan suka zo kamar a amurka fadar shugaban ƙasa tana sane da duk wani aiki ko wata sanarwa ko wani buki da wani a cikin ma'aikatan gwamnati ministoci za su yi an san wani abin da zai faɗa an san wance abin da za ta faɗa gwamnati tana tafiya da rashin guda ɗaya maimakon a ce kowa yana yin nasa to fata na shine wannan taron da muka zo aka tara mu gaba ɗaya mu da muke wa gwamnati aiki a sassa daban-daban nata za mu iya yadda mu haɗa kanmu mu iya fahimtar juna mu dinga magana da juna mu san abin da wane yake abin da wance take domin abun nan abu ɗaya ake yi wa. Na kuma tambayi shugaban kungiyar 'yan jaridun Najeriya Alhaji Abdulwahid Odunsille ko me zai ce kan wannan taro? Just to bridge the gap between journalists and government spokespersons. Ya ce don a cike gibin da ke tsakanin 'yan jaridu da masu magana da yawon gwamnatoci a Najeriya. A kuma rage zulumi kuma idan ana da irin wannan alaka to zai karawa wannan demokradiyya armashi a ƙasar nan. Hassan mai Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.